Sannunku uwa, Ubangiji Allah yana ƙamna da kuma kula da dukan waɗanda ke yi mishi biyayya suna kuma bauta mishi. Yanzu sai ku saurari wannan labari na gaskiya da za a faɗa maku. Ku dibi wannan hoto na cikin wannan littafi na hudu. Yana da launin masara, a bisan shi kuma ana ganin wani samari yana da majaujawa da sanda zai jefi wani abu. Dukan labarin da ke cikin wannan littafi an iya a same shi a cikin littafi mai tsarki. Yanzu sai ku dibi hoto na ɗaya, wani mutum da iyalinsa na gudu daga ƙasarsu zuwa wata ƙasa sabili da yunwa. Ana samun shi cikin littafin Ruth Sura ɗaya aya ɗaya zuwa biyar Ubangiji Allah shi ya yi mutane, amma sai suka ba shi baya, saboda haka Ubangiji Allah ya zaɓi wata kabila, wato kabilar Isra'ila, domin su san shi su kuma yi mishi sujada. Amma Isra'ila ita ma ta ba Ubangiji baya, saboda haka ne suka fara bautar gumaka, wato alloli waɗanda ba na gaskiya ba, kamar yadda sauran al'ummai suke yi. Ubangiji Allah ya aiko musu da yaƙi, ya aiko musu da yunwa, domin shi maido da su gare shi. Amma ɗaya daga cikin ’ya'yan Isra'ila, wato, wani mai gida da shi da iyalin shi, sai suka ɗauki ƙudurin cewa bari su gudu su tafi wata ƙasa domin su samu taimako su samu abinci. Bayan shekara goma cikin wannan baƙuwar ƙasar, sai mai gidan ya mutu, ’ya'yan shi biyu sai suka auri ɗiya mata na wannan ƙasa. Bayan wannan kuma, sai su ma suka mutu. Yanzu, uwar kaɗai ce da sarakunnanta biyu suka yi saura cikin wannan baƙuwar ƙasa. Yanzu ku dibi hoto na biyu. Na'omi da Ruth sun koma ƙasar Isra'ila. Littafin Ruth Sura ɗaya aya shida zuwa ashirin da biyu. Uwar waɗannan mutum biyu da suka mutu, sunanta Na'omi, kuma sunan sarakunanta Ruth da Orfa. Na'omi ta ɗauki ƙudurin ta koma ƙasarsu Isra'ila. Rut da Orfa su ma sai suka ce za su tafi tare da ita, amma Na'omi ta ce musu, Ku koma ’ya'yana gidanku, don mi za ku biyo ni, ai, ba ni da wasu ’ya'ya da zan ba ku domin ku aura, Ubangiji Allah ya hore ni, Orfa ta yi ma Na'omi sun ba sa'an nan ta koma gidan iyayenta, amma Ruth ita ta ce ba za ta tafi ba. Ta ce, Kada ki matsa mini in rabu da ke, inda dukkin tafi zan tahi, kabilarki za ta zama kabilata, Allahnki za ya zama Allahna. Da haka ne Ruth ta tahi tare da Na'omi a can Betalami ƙasar Isra'ila. Ku hoto na uku, Ruth na kala cikin wata gona. Na'omi da Ruth sun zo ba su da komi, suna cikin talauci, sai Ruth ta ce ma Na'omi, In ke yarda, ki bari in tahi wata gona domin kala. Sa'an nan, Na'omi ta tahi cikin wurin wani mutum inda akwai masu yankan alkama. Mutumin nan mai gonar mutum ne wanda sunan shi Boz. Ya tambayi waɗanda ke yanka, wato ma'aikatan shi, wannan baƙuwar mace, wace ce? Sai suka ba da amsa, ’yar Moab ce wadda ta zo tare da Na'omi. Nan da nan Boz ya gane wannan mace mai kirki ce da shike ba ta yarda sarakuwarta ba, ya ganta mace ce mai aiki kuma, saboda haka ya ce marut, ki zamna a cikin gona ta, har lokacin da suka ƙare yanka. Ya ce ma ma'aikatan, kada su taɓe ta, amma a ƙyale ta ta cinci dukan sauran haggan da suka faɗi. Da marece, Ruth ta kawo ma Na'omi dukan abubuwan da Boz ya yi mata mai kyau. Na'omi ta ce, Ubangiji Allah ya sa mishi albarka, mutunan nan ai ɗan uwanmu ne. Yanzu ku dibi hoto na hudu, Ruth da Boz a masussuka. Littafin Rut Sura uku aya ɗaya zuwa sha takwas Lokacin da wani mutum ya mutu a Isra'ila, to dangin shi ya iya ya auri matar shi. Wata ran Na'omi ta ce ma Rut, Ya kamata in sami miji dominki, ta wurin haka za ki sami gidan kanki. Boz dai ɗan uwanmu ne. a cikin daren nan za ya kwana a can masussuka. Tashi ki sa tufafinki mafi kyau, ki tafi ki iske shi a can masussuka. Sai ki lura inda aka yi mishi shinhiɗa, bayan ya yi barci, sai ki zo ki kwanta kusan ƙafafun shi. Rutu kuma ta yi biyayya ga Na'omi, ta yi abin da ta ce ta yi. Lokacin da Boz ya falka, sai ya ga rut a kwance kusan ƙafafun shi. Sa'an nan ya gane da rut tana son ta aure shi. Sai ya ce mata, rut zan yi dukan abin da kike so, gama kowa ya san ke mace mai tamani ce. Yanzu sai ku dibi hoto na biyar. Boz da dattiban Betalami Rut Sura hudu aya ɗaya zuwa ashirin da biyu Boz ya tattara dattiban Betalami Akwai ɗaya daga cikin dangin Na'omi wanda shi ne ya kamata sha'auri Rut, amma sai suka ga ya kamata a bar ma Boz. domin ya tabbatar ma Boz ya bar mishi, sai ya ɗebe ƙahon takalmasa ɗaya ya ba Boz. Haka ne ake yi a Isra'ila. Da haka, Boz ya ɗauki Ruth ta zama matarsa. Sai suka samu wani ɗa wanda yana da suna Obed. Sai matan gari suka ce ma Na'omi, Yanzu ki wa Allah godiya ya baki jika. Jika wanda ya iya lura da ke, sarakuwarki tana ƙamnanki, ta hi miki ɗa bakwai ma. Ruth ta samu farin ciki ta wurin bauta ma Ubangiji da kuma mutanen shi. Obed, ɗan da ita Ruth ta aihwa, ya zama ɗaya daga cikin kakin nan sarki Dauda, wannan babban sarki na Isra'ila, wanda kuma ta wurin shi ne mai ceto Yesu almasihu ya zo. Yanzu sai ku dibi hoto na shidda. Maryamu da mala'ikan Allah Luka Sura ɗaya aya ashirin da biyar zuwa talatin da takwas Bayan da an yi shekaru da dama bayan Rut, Ubangiji Allah ya zaɓi wata mace domin ta bauta mishi. Sunan wannan mace Maryamu, kuma wannan mace tana ɗaya daga cikin tsatson Rut. Maryamu ba ta taɓa sanin namiji ba, kuma Maryamu tana da wani sarmayi mai suna Yusufu, amma kamin su yi arme, wani mala'ikan Ubangiji ya zo ya bayyana ga Maryamu, ya ce mata, Kada ki ji tsoro, Maryamu, kin samu ta tagomashi wurin Ubangiji Allah, za ki yi ciki, za ki aihiɗa, za a kira shi Yesu, za ya zama mai girma ɗan Allah maɗaukaki. Maryamu ta ce ma mala'ika, Ni baiwar Ubangiji ce, bari ya zama mini kamar yadda Ubangiji ya nufa. Daga nan sai Ruhu mai tsarki ya sabko ma Maryamu, ta yi ciki, ta aihi ɗa, daga haka ne Maryamu ta zama uwar Yesu, wato macecin duniya. Yanzu sai ku dibi hoto na bakwai. Hannatu na yin addu'a zuwa ga Allah, littafin Sama'ila na ɗaya, Sura ɗaya aya ɗaya zuwa ashirin Akwai wata mace a cikin ƙasar Isra'ila mai suna Hannatu, mijinta yana ƙamnanta ƙwarai da gaske, amma tana da baƙin ciki domin ba ta haihuwa. Kowace shekara suna tahiya a wani gari da ake ce Masilo a gidan Ubangiji domin su kai sadaka, ta wurin wannan su yi ma Ubangiji Allah hadaya. Hannatu sai ta tahi wata ran cikin haikali, sai ta ce, O ya Allah, idan dai ka iya ka ji muryar baiwarka, ka ba ta ɗa, ta wurin haka ni kuma zan mayar maka da wannan yaro muddan ran shi. Bakinta yana ta motsi, yana ta motsi tana wa Ubangiji Allah magana. Sai ga Eli, wato babban malami ya zo ya ganta, yana tunanin da ta bugu ne da ruwan anab. Amma Ubangiji Allah ya ji addu'a Hannatu, bayan ɗan lokaci, sai gashi ta samu ɗa, ta ba shi suna Sama'ila. Yanzu sai ku dibi hoto na takwas. Sama'ila yaro cikin gidan Ubangiji. littafin Sama'ila na ɗaya, Sura ɗaya aya ashirin da hudu zuwa ashirin da takwas, Sura biyu aya sha biyu zuwa ashirin da ɗaya, Sura uku aya ɗaya zuwa ashirin da ɗaya. Tun Sama'ila yana yaro, uwar shi Hannatu ta ba da shi ga Ubangiji, ta kai shi wurin Eli domin shi zamna tare da shi a can silo. Eli ya koya ma Sama'ila yadda ya kamata a bauta ma Ubangiji. Eli da kanshi yana da ’ya'ya biyu, su ma suna aiki cikin gidan Ubangiji, sai dai waɗannan ’ya'ya biyu ɗin ba su san komi ba. Ubangiji Allah ya daina magana da mutanen shi ta wurin waɗannan ’ya'ya. A cikin wani dare, Sama'ila yana kwance cikin gidan Ubangiji. sai ya ji ana kiran sunan shi. Sama'ila ya yi gudu zuwa wajen Eli ya ce, Gani, ka kire ni? Amma Eli ya amsa ya ce, Ban kire ka ba, ko ma ka kwanta. Wannan ya faru wajen sau uku, daga nan sai Eli ya gane Ubangiji ne yake son shi magana da Sama'ila, sai ya ce ma Sama'ila, lokacin da ka ji an kire sunanka, ka ce, Ka yi magana Ubangiji, bawanka na sauraro. Ubangiji ya yi magana so da dama da Sama'ila, ya zama babban annabi, ya zama babban mutum a cikin Isra'ila. Yanzu ku dibi hoto na tara, Sama'ila na addu'a domin Isra'ila. Littafin Sama'ila na ɗaya Sura bakwai aya biyu zuwa sha hudu Ubangiji Allah ya hori ’ya'yan Eli, an kashe su a wurin wata faɗa da ake yi da ’ya'yan Isra'ila. Filistiyawa sun ci nasara a kansu, wajen shekara ashirin, Filistiyawa su ne suka mamaye Isra'ila. Sai Sama'ila ya ce ma jama'ar Allah, Idan kun rabu da allolinku, waɗanda ba na gaskiya ba, idan kun dawo ga Ubangiji, kun kuma bauta mishi shi kaɗai, to da haka ne zai kubutar da ku daga ƙarƙashin Filiftiyawa. Daga nan sai mutanen Isra'ila suka haɗu a wani wuri, Sama'ila ya ba da hadaya ga Allah domin Isra'ilawa. ya yi addu'a domin su. Filistiyawa sun zo su ma sun haɗu, sun tattaru domin su kai ma Isra'ila hari, amma Ubangiji ya aiko da wani hadari. Abokan gaban Isra'ila suka ji tsoro, sai suka yi gudu, daga nan Isra'ila ta runtume su, ta kore su. Ku dibi hoto na goma. Sama'ila ya zuba masol mai domin ya keɓe shi. Littafin Sama'ila na ɗaya, Sura takwas aya ɗaya zuwa Sura goma aya ɗaya. Ubangiji Allah shi ne ke iko a cikin Isra'ila, Sama'ila shi ne ke bi da dukan banin Isra'ila. Amma jama'ar Isra'ila suka ce yanzu mutum suke so ya zama sarkinsu. kamar yadda sauran al'ummai suke yi. Sama'ila bai ji daɗin wannan ba, amma Ubangiji Allah ya ce mishi, Ba kai ne suka yadda ba, ni ne suka yadda, ka saurare su, ka ba su sarki. Akwai wani samari mai suna Sol, kyaukyawa ne, wataran sai Sol ya tafi ya kai ma Sama'ila ziyara. Lokacin da Sama'ila ya gan shi, Ubangiji Allah ya ce ma Sama'ila, Ga shi nan, shi ne zai yi ikon mutanena. Daga nan sai Sama'ila ya ɗauki ƙoƙon mai, ya zuba mishi a kai. Wannan yana nufin cewa an keɓe shi domin shi zama sarki, shekara arba'in Sol yana ikon Isra'ila. Ku dibi hoto na goma sha ɗaya. Sol ya yage alkerbar Sama'ila. Littafin Sama'ila na ɗaya, Sura goma sha biyar, aya ɗaya zuwa ashirin da tara. Amilikawa waɗansu miyagun mutane ne da suka wahal da bani Isra'ila ƙware da gaske. Sama'ila ya ce ma sarki Sol, Yanzu ka saurari abin da Ubangiji Allah ya ce, Tafi ka kashe amilikawa ka kashe dukan abin da suke da shi kuma. Ubangiji Allah ya taimaki sarki Sol da shi da sozawan shi sun ci nasara a kan amilikawa amma Asha, sozawan Sol da Sol ba su yi biyayya ga Ubangiji ba. sun bar dukan dabbobi da dai kaya masu tamani na amalikawa sun ce domin su ba Allah hadaya ne. Suka bar kuma sarkin amalikawa. bayan wannan ne Sama'ila ya zo ya ce Masol, da shike baka saurari maganar Ubangiji ba, Ubangiji shi kuma ya yarda kai. Bayan wannan, sai Sama'ila ya koma, a wannan lokaci ne Sol ya kama alkerba shi, wannan alkerba ta tsage, sai Sama'ila ya ce, Ubangiji ya tsage sarautarka, kuma ya ba wani mutum wanda ya hika. ’Yan uwa, Sarki Sol ya ba Ubangiji Allah hadaya, amma bai yi mishi biyayya ba. Sama'ila shi ya yi biyayya kuma ya bauta ma Ubangiji dukan muddan ran shi. Mi ya fi kyau, mu ba Ubangiji Allah wani abu ko kuwa mu yi mishi biyayya. Ku bi hoto na goma sha biyu Yesu a cikin haikali Littafin Luka Sura biyu aya arba'in da ɗaya zuwa hamsin bayan shekaru da dama bayan Sama'ila, Yesu yaro ya kuma zo a cikin Isra'ila, Maryamu ita ce uwar shi, amma Ubangiji Allah shi ne uba gare shi. Lokacin da Yesu almasihu ya kai shekara goma sha biyu, sai ya tafi cikin birnin Urshalima tare da uwar shi da kuma Yusufu. domin yin wani bukin sallah. Lokacin da za su dawo, Maryamu da Yusufu sai suka dawo suna biɗan Yesu. Bayan kwana uku suna biɗan shi, sai suka iske shi cikin haikali, yana magana da manyan malamai a kan Allah. Maryamu ta ce, Muna nan muna ta biɗan mun damu, amma Yesu almasihu ya amsa ya ce mata, ko ba ku san ya kamata in lura da harkokin Ubana ba? Kamar Sama'ila, Yesu tun shina yaro ya san yadda ya kamata a bauta ma Ubangiji. Yesu ya zo domin ya mai da mutane ga Ubangiji Allah, gama Ubangiji shi ne sarki na gaskiya, shi ne kuma yake bi da kowane ɗayanmu. mu. Mutane da dama da suka yi suna cikin wannan duniya, mutanen Ubangiji ne ko in ce bayan Ubangiji. Wannan labari da za mu baku yana nuna mamu asirin waɗannan mutane, yadda Ubangiji Allah ya sa sun zama manyan mutane. Ku dibi hoto na goma sha uku Dauda makiyayi mai ƙoƙari Littafin Sama'ila na ɗaya, Sura goma sha shidda, aya ɗaya zuwa sha uku, Sura goma sha bakwai, aya talatin da hudu zuwa talatin da biyar. Sal dai ya zama sarki na fari na Isra'ilawa, amma ya yi rashin biyayya ga Ubangiji, da haka ne Ubangiji ya yar da shi ya bar taimakon shi. Akwai wani samari mai suna Dauda. wannan samari makiyayi ne, yana gadin tumakin Ubanshi, kuma mutum ne wanda ya yi bangaskiya ga Ubangiji mai rai, ba ya jin tsoro. Wataran, zaki ya zo domin ya farma tumakinsu, dauda ya kashe wannan zaki, ya ceci dukan tumaki. Ya kuma iya kiɗin maulo, yana waƙa yana yabon Ubangiji. Dauda ya zama irin waɗannan mutane da Ubangiji Allah yake so mu zama, shi ya sa Ubangiji Allah ya zaɓe shi a madadin Sarki Sol. Yanzu ku dibi hoto na goma sha hudu, Dauda da wani jarumi, Sama'ila ta ɗaya Sura goma sha bakwai aya ɗaya zuwa hamsin da hudu. an yi wani yaƙi tsakanin Isra'ilawa da Filistiyawa. Filistiyawa suna da a cikinsu, wato cikin sozawansu, wani babba sunan shi Goliath. Wannan babban mutunan sai ya fito yawa ’ya'yan Isra'ila magana cewa, Ku zaɓi mutum ɗaya daga cikinku, idan ya iya yin faɗa da ni, to mu duka za mu zama bayinku, amma in na kashe shi, to ku ne za ku zama bayinmu. Bane Isra'ila suka ji tsoron goliya ta kware da gaske, babu ɗaya daga cikinsu wanda yake son ya zo ya yi faɗa da shi, sai ga shi dauda yana nan ya ji abin da yake faɗi. Sai ya ce, Wane ne shi wannan wanda bai san Ubangiji Allah ba, da yake zuwa shi ba sozawan Ubangiji Allah tsoro? Dauda bai ji tsoron Goliyat ba, domin ya sani Ubangiji Allah zai taimake shi har ya kashe Goliyat. Daga nan ne Dauda ya ɗauki majaujawar shi da dutsi ya jefa ga kan Goliyat. Goliyat ya faɗi ga ƙasa, Dauda kuma ya yi gudu zuwa wajen shi, ya ɗauki takobin Goliyat, ya cire mishi kai. Daga nan, ’ya'yan Isra'ila suka ci nasara a kan Filibiyawa. Ku dibi foto na goma sha biyar. Sarki Sol yana son ya kashe Dauda. Littafin Sama'ila na ɗaya, Sura sha takwas zuwa Sura ashirin da uku. Tun farawa dai, Sarki Sol ya ji daɗin dauda ƙware da gaske domin ya ceci Isra'ila, kuma bane Isra'ila suna ƙamnan dauda, ya yi suna ya zama babba a cikin ƙasarsu. Daga nan ne Sarki Sol ya fara gune ma dauda, ya biɗi ya kashe shi. Wataran, Dauda yana nan yana kiɗin garaya gaban sarki Sol, sai ga wani mugun ruhu ya shiga Sol, Sol ya ɗauki mashi ya jefa ma Dauda, amma bai same shi ba, ya wuce ya kahe ga bango. Idan dai an ci gaba, za a ga Sol ya biɗi hanyoyi daban-daban domin ya kashe Dauda. amma ɗan sarki Saul wanda ake ce ma Jonathan, da shi da Isra'ilawa da yawa sun taimaki Dauda. A ƙarshe dai, sai da Dauda ya gudu zuwa cikin daji domin ya tsere ma sarki Saul. bi hoto na goma sha shidda Dauda ya bar Saul da rai, Sama'ila ta ɗaya Sura ashirin da shida aya ɗaya zuwa ashirin da biyar Sal da shi da sozawan shi sun zo cikin daji domin su kama dauda. Cikin wani dare, a lokacin da sarki Sal da mutanen shi suna barci, dauda da shi da abokin shi Abishai sai suka shigo cikin sansanin sarki Sol. Abishai ya so ya kashe sarki Sol wanda ke barci, amma Dauda ya hana shi ya ce, Ubangiji Allah zai hukunta ma dukan wanda ya aza hannu bisa ga zaɓaɓɓen shi. Sai Dauda ya ɗauke mashin sarki Sol da shi tashan ruwa, sa'an nan suka fita daga wurin. Bayan da sun fita daga wurin, Dauda ya yi kira da murya mai ƙarfi har ya tadda mutanen sarki Sol ya ce, Ba ku tsare sarkinku da kyau ba, ku diba ga mashin shi a hannuna. Dauda ya ce masol, Kamar yadda na keɓe ran sarki, wataƙila Ubangiji Allah zai keɓe nawa rai. A ƙarshe dai, Saul ya bar biyan Dauda. Yanzu ku dibi foto na goma sha bakwai. Dauda ya zama sarki. A cikin littafin Sama'ila na ɗaya, Sura talatin da ɗaya aya ɗaya zuwa bakwai, da kuma Sama'ila na biyu, Sura biyar aya ɗaya zuwa bakwai, da kuma aya goma sha shidda. Filistiyawa sun dawo domin su yi yaƙi da Isra'ila. Sarki Sol da ɗanshi Jonathan an kashe su a wurin wannan yaƙi. Daga nan ne banin Isra'ila suka ɗauki dauda suka naɗa shi sarki. Shi kuma ya gina babban gidan sarki wanda ke cikin garin Urshalima. Ubangiji Allah ya ce ma dauda, Ni na zaɓe ka tun kana mai gadin tumaki, kuma nasa ka zama sarki na jama'a ta Isra'ila. Yanzu zan sa ka zama babba, ka zama mafi girma na dukan mutane na cikin duniya. Haka ne, Ubangiji Allah ya yi da dauda ya zama babban mutum kuma ya ba shi iko domin ya ci nasara a akan dukan abokan gaban Isra'ila. Yanzu ku dibi hoto na goma sha takwas. Dauda da Barsheba Littafin Sama'ila na biyu, Sura goma sha ɗaya, aya ɗaya, zuwa Sura goma sha biyu, aya ashirin. Wataran, Sarki Dauda yana yawo a bisa benen gidan shi, sai ya ga wata mace mai kyau tana wanka. Nan da nan Dauda ya so ta zama matar shi, sunan wannan mace shi ne Barsheba. Wannan mace kuma tana da miji sunan shi Uri, shi soja ne cikin sozawan sarki Dauda. Mijin wannan macen yana gaban fama wato wurin wani yaƙi da banin Isra'ila suke yi, sai sarki Dauda ya aika wasiƙa zuwa ga shugaban wannan sozawa, ya ce, A sa uri mijin wannan mace gaba, a bari a kashe shi, wannan abin haka ya faru. Bayan wannan ne, Dauda ya ɗauki Barsheba domin ta zama matar shi. Amma irin wannan hali da sarki Dauda ya yi aiki da shi bai gamshi Ubangiji ba, sai ga shi ɗan sarki Dauda, wanda ya samu da Barsheba shi ma ya mutu. Sa'an nan, shi Dauda ya roƙi Ubangiji ya gafarta mishi dukan muguntar da ya yi bisa kan wannan. Yanzu sai ku dibi hoto na goma sha tara, haikali domin Ubangiji, littafin tarihi na ɗaya, Sura ashirin da biyu aya ɗaya zuwa sha tara. Dauda dai ya yi zunubi zuwa ga Ubangiji, amma duk da haka yana ƙamnar Ubangiji kuma yana son ya bauta mishi. Daga nan ne ya so ya gina ma Ubangiji wani haikali domin ya bauta mishi, amma Ubangiji ya ce mishi, Ba za ka iya gina mini haikali ba, dalili kuwa ka kashe mutane da yawa. ka zub da jini, amma za ka sami wani ɗa, sunan shi Sulemana, shi ne zai gina mini haikali, kuma zan ƙarfafa gadon sarautar shi. Kamin ya mutu, Sarki Dauda ya yi abubuwa da yawa, ya yi shirye-shirye domin gini, amma Sarki Sulemana shi ne ya yi ma Ubangiji haikali. Wannan haikali da aka gina yana da kyau ƙware da gaske, sai da aka yi shekara bakwai ana ginin shi. Nan ne banin Isra'ila ke zuwa suna bauta ma Ubangiji, wannan kuma shekara ɗaruruwa. Ba su mance da sarki Dauda ba kuma, domin ya zama ɗaya daga cikin manyan sarakuna nasu. Ku dibi hoto na ashirin. Yesu a cikin Urshalima Littafin Matta Sura ashirin da ɗaya, aya ɗaya zuwa goma sha ɗaya. Wajen shekara dubu, bayan da Sarki Dauda ya yi sarauta, aka haifi almasihu Yesu a cikin iyali ko in ce zuriyar Dauda, sunan uwashi Maryamu, sunan ubanshi kuma sai a ce Ubangiji Allah ne. shi ne mafi girma cikin dukan bayan Ubangiji Allah, ya yi koyaswa zuwa ga mutanen Allah, ya koya musu hanyar gaskiya, kuma ya yi mu'uzuzai da yawa domin yana da iko daga wurin Allah. Sol, Dauda, da kuma kowane ɗayanmu mun zama masu zunubi zuwa ga Ubangiji, amma shi Yesu bai taɓa zunubi ba. wataran ya zo cikin birnin Urshalima a bisa wani ɗan ahulakin jaki. Sai jama'a suka ɗaga murya suka ce, Huzanna ga ɗan dauda, wanda yana zuwa cikin sunan Ubangiji. Wannan ya nuna cewa da jama'a sun gane, Yesu ya fi dauda girma, shi ne sarkin sarakuna a cikin wannan duniya. Ku dibi yanzu hoto na ashirin da ɗaya. Tsuntsaye sun ciyar da annabi Elisha. Littafin sarakuna na ɗaya, Sura sha bakwai aya ɗaya zuwa shidda. Bayan sarki Dauda da Sulemana, waɗansu sarakuna sun yi iko a ƙasar Isra'ila, ɗaya daga cikinsu sunan Sha’ahab. wannan yana da wata mata mugunya mai suna Jezebel, Tasa an kashe masu bauta ma Ubangiji Allah da yawa, kuma ita tasa ana bauta ma wata gumaka da ake ce ma Ba'al. Iliya dai ɗaya daga cikin annabin Ubangiji ne, ya zo ya iske sarki Ahab ya ce mishi, Cikin sunan Ubangiji mai rai na Isra'ila, ba za a yi ruwa ba cikin wannan ƙasa. Haka Ubangiji Allah ya sa aka kawo babban yunwa a cikin ƙasar Isra'ila, amma duk da haka Ubangiji Allah da kanshi ya lura da bawan shi Elisha, sai ya aika Iliya ya tafi a wani wuri da ake ce ma Kerj, a can ne yake iya ya sha ruwa Bayan wannan, kowace rana akwai tsuntsaye waɗanda suna kawo mishi abinci. Yanzu ku dibi hoto na ashirin da biyu. Iliya da shi da wuta wadda take sabkowa daga wurin Allah. Littafin sarakuna na ɗaya Sura sha takwas, aya goma sha shida zuwa arba'in da shidda. bayan da an yi wajen shekara uku ana yunwa. Iliya sai ya sa aka kirayo sarki Akab da kuma dukan jama'ar Isra'ila a wurin wani dutsi da ake ce ma dutsin Karmal. A can ya ce musu, Idan Ubangiji shi ne Allah, to sai ku bi shi, amma in bal ne ke Allah, sai ku bi shi. sai annabawan Bal suka kawo wani ɗan bijini suka yanka. Daga nan ne, annabi Iliya ya yi magana zuwa ga waɗannan annabawa na Bal, ya ce, Ku kire Allahnku, ni kuma zan kire nawa Allah. Ubangijin da ya amsa kira da wuta shi ne Allah na gaskiya. Sai annabawan Bal suka fara kiran Allahnsu. gudan ini suna yin wannan, suna rawa kewaye da wannan bijini da suka yanka, amma suna yanka ma jikunansu da wuƙaƙe, amma ba wutar da ta zo. Bayan sun gaji, marece ya yi sosai, sai Iliya ya shirya wuri, shi kuma ya yanka hadaya domin Ubangiji Allah mai rai. ya kuma kawo ruwa ya ƙara zubawa bisa ga wannan hadaya, sa'an nan ya yi addu'a. Nan take, wuta ta sabko daga sama, ta lashe dukan hadaya har da ruwan da ke kewaye da ita, sa'an nan dukan jama'a suka yi suka ɗaga murya, suka ce, Ubangiji Allah shi ne Allah. Yanzu sai ku dibi hoto na ashirin da uku. Iliya ya hau zuwa sama, littafin sarakuna na ɗaya, Sura goma sha tara, aya ɗaya zuwa ashirin da ɗaya, da kuma littafin sarakuna na biyu, Sura biyu, aya ɗaya zuwa goma sha hudu. Eli dai ya sa aka kashe dukan annabawan ƙarya na Ba'al, domin irin abubuwan da suke yi ba masu kyau ba ne. Daga nan ne, Jezebel, matan wannan sarki, sai ta runtumi Iliya, Iliya shi kuma ya ji tsoro, sai ya yi gudu zuwa cikin jeji. Ubangiji Allah ya zo ya yi ma Iliya magana, ya ce ma Iliya, Kada shi ji tsoro, sa'an nan Iliya ya ci gaba da koyar da mutanen Allah domin su dawo su bauta ma Ubangiji Allah shi kaɗai. Daga nan ne Ubangiji Allah ya zaɓi Elisha domin ya taimaki Iliya. Sai wata ran suna tafiya tare ga wata karusa ta wuta ta sabko tsakaninsu. Ubangiji Allah ya sa Iliya ya hau sai ya tafi da shi a cikin sama cikin wata guguwa. Ilisha bai ƙara ganin shi ba. Yanzu sai mu dibi hoto na ashirin da hudu. Akwai Iliya da Yesu da Musa. Ana samun wannan cikin littafin Luka Sura tara, aya ashirin da takwas zuwa talatin da shidda. A lokacin da Yesu almasihu yana nan cikin duniya, sai gashi bisa wani dutsi, Yesu almasihu tare da annabi Musa da kuma Iliya suna hira. Almajirai guda uku sun gansu, tufafin Yesu sun sake, sun zama farare fat, sabili da ɗaukakar Ubangiji Allah. Sa'an nan, Ubangiji Allah da kanshi ya yi magana daga sama, ya ce a kan Yesu, Wannan ɗana ne, ku saurare shi, ’yan uwa. Allah da dukan manyan mutane na Isra'ila sun jawo hankalinmu zuwa ga Yesu, shi ya zo cikin duniya ne mu. ya mutu a madadinmu wato sabili da zunubanmu, kuma ya ci nasara bisa ga mutuwa dominmu, domin mu samu rai madawwami. Saboda haka, ku saurare shi, ku sami rai madawwami. domin rayuwarku. Kamar yadda kuka ga Musa, Iliya da Yesu cikin daraja, haka zai faru ga dukan wanda ya ba da gaskiya ga Yesu, yana kuma yi mishi biyayya. Saboda haka, kada ku tsaya ga kallo ko sauraro kawai, ku yarda ku karɓi Yesu ya zama mai cetonku. baba maraba da zuwa maraba da zuwa cikin baitolomi maryamu ta haifi yesu ta haifi yesu ta cikin baitolomi maraba maraba da zuwa maraba da zuwa cikin baitolomi an haifi yesu mai ceto an haifi mai ceto a ɗakin dabbobi ta maraba maraba da maraba da zuwa cikin betolobi ya bar darajarsa ta cikin sama ya zo duniya don ceton masu maraba maraba da maraba da zuwa cikin betolobi mutane ta kuyi murna an haife mai ceton ku cikin betolobi a gare mu an ba da ɗa mulki za a kasance a kafaɗarsa za a ce da sunansa al'ajibi mai shawara allah mai iko duka uba madawwami sarkin salama mm -mm. Wannan shi ne ƙarshen wannan littafi na hudu.